Tuni dai aka kammala zaben fidda gwani a Najeriya inda manyan jam'in siyasar ƙasar suka gabatar da masu tsaya musu takarar neman shugabanci a babban zaɓe da ke tafe na shekarar 2023. An yi itifakin zaben zai matukar jan hankali kasantuwar jam'iyyun hamayya da ke ƙoƙarin hankaɗe jam'iyyar APC daga karagal mulki ko wanda ƙalubale ne 'yan takarar kujerar shugaban ƙasa a Najeriya ke iya fuskanta batun da masanin harkokin siyasa a ƙasar da ta Abubakar Kyari ya yi tsokaci a kai. Duk da yake an yi waɗannan zabuka na dubani an wani lafiya to amma akwai waɗansu 'yan haba a ƙasa akwai waɗanda ba ji daɗin sakamakon zaɓen ba na ta guni to saboda haka babban kalubale ne da wurin su 'yan takarar nan su zawarcin irin waɗannan mutane dole ne a bi su a lallashe su a yi tafiya da su idan ba a yi haka ba to yan takarar zai iya samun matsala saboda ko dai sun da sheka ko kuma su gaba zama a cikin jam'iyyar amma kuma su yi ungulu da kan zaɓen sannan kuma sanin kwane sha babban kalubale a wurin takara shine kamfen musamman ma idan muna Shi ma masanin kimiyyar siyasa a ƙasar da ta Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani kan barazanar da jam'iyyar NNPP da Labour ka iya yi wa jam'iyyun biyu da suka yi fice a ƙasar wato APC da PDP. Har yanzu ba za ka iya cewa wai dole za ta tasiri akan wa'anan jam'iyyun ba sai idan jama'a sun fara kantar akida a cikin inyamurai yanzu Peter Obi ya fara kawo aƙida ta nuna cewa wato a gina ƙasa maimakon a rinka zuwa raba arzikin ƙasa a rinka zuwa gina arzikin ƙasa wanda matasa sun ɗauki ɗauki wannan aƙidar ka an fare masa tuhuruwa NNPP tana da misalin ta na kwankwasiya na kula masu rauni inganta su da ilimantar da su da sauransu a kan fiye da masu ƙarfi shi ma an yau tuhuruwa a arewa so idan zaɓe ya zo duk wacce ce kuskure a cikin manyan jam'iyyun nan kuma musamman wa'ancan biyu suka haɗa kai to ni ina tunanin cewa za a yi zaɓe da jam'iyyu biyu kama guda hudu zuwa biyar masu karfi kuma watakila zaben nan ba zai fitar da gwani a tuki na farko ba za a iya neman a sake na biyu wanda idan akwai ɗaya daga cikin wa'ancan masu aƙidan sun zo na biyu su suka haɗa kai ma za su iya kayar da jam'iyyun nan guda biyu saboda a gaskiya su aƙidar su bata fito ba pdp an yi ta ne watakila saboda ta kori sojoji apc an yi ta ne saboda ta kori pdp tuni dai yan takarar manyan jam'iyyun suka soma gudanar da ziyarce-ziyarce don jan hankulan masu ruwa da tsaki da samun haɗin kai musamman daga waɗanda suka janye ko aka da su a wajen neman takarar matsayin ɗaya daga cikin manyan magoya bayan shugaba muhammadu buhari kuma sakataren yaɗa labarai a ƙungiyar da ke bada goyon baya ga shugaban ƙasa da ta muhammad kailani ya bayyana goyon bayan su ga sanata bola tinubu na apc yanzu mun zama tsintsiya maɗaurin rinkiɗa gwamnoni wajen guda goma sha sun zo sun mara ma shi a alhaji tinubu baya kuma kun ji bayanan da yayi ya ce ba wai shi ya ci zaɓen nan ba da wanda ya zo ya takara da shi sun zama ɗaya mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun yaƙi wayannan miyagu da suka riƙe ƙasar nan shekara goma sha shida kuma mu presidential support committee muna da non-governmental organization wajen guda support groups wajen guda dubu goma da wani ga wannan rajista da muka yi na member plus miliyan arba'in ga wannan miliyan goma sha biyu da muka ta ba shugaba Muhammadu Buhari to bai rage kuma ai mun riga mun gama cin zaɓe. shi ko honorable Aliyu Bello cewa yake ko shakka babu dan takarar PDP a Tuku Abubakar suke marawa baya Allah ranar zaɓe yadda guguwar nan take kaɗawa da kuma goyon baya da muke samu gurin 'yan Najeriya bi izinin Allah ta'ala nasara ta Alhaji Atiku Abubakar ne wazirin Adamawa. Bugu da ƙari yanayi ya canja mutane sun gaji an yaudare su da maganganu na wa'yansu EU, yanzu kuma an zo an sa ƙasa cikin wani yanayi. Aiki na farko dai da ke gaban 'yan takarar shine kafa gagarumin tsare-tsare da za su taimaka wajen tafiyar da yakin neman zaɓe da zai karaɗe ƙasar lungu da saƙo. Shamsi Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.